إنه كان حليما غفورا تسبح له السماوات wato sama bakwai tana yin tasbihi ga Allah wal ardu da ƙasa shi Allah kowa ka san yarda ta tasbihi ya ka kama kowa ka san yarda Allah tasbihi ya ka kama amma ka san ma'ana tasbihi ma'ana ta tsarkakewa ga Allah ka faɗi da baki zuciyarka ta amince to duk wanda ke yi ma Allah tasbihi Allah zai ɗaukaka shi kun ga ya ɗaukaka mala'iku har sai da laraba suka ɗora cewa mala'iku ɗiyan Allah ne saboda ganin karramawa da girmamawa da Allah ke masu Allah ya ce ya ibadun mukarramu na bayi na da yawa da ake karramawa su mala'iku sun samu darajar su da tasbihi kai ma yau in ka rike tasbihin nan kama wada sahaba annabi sun ka rike to da izinin Allah za ka samu ɗaukaka na yi ta gaya muku sahaba annabi na tasbihi saboda ire-iren waɗannan ayoyi da ke ta magana darajar tasbihi a cikin alkur'ani saba annabi na ta tarbiyi inda an mutum guda dan kasuwa babban dan kasuwa ba ko talaka wanda bai da aikin yi ba amma ga yini yana samun tarbiyi guda dubu ɗari ga yini guda dubu ɗari haka suke kunje inda suka samu darajar su ga Allah subhanahu ta'ala. su mala'iku da sun ka matsa sai Allah ya ce wallahu man bis samawati wa man fil ardi wa man indahu walahu man fis samawati wal ardi ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل يسبحون الليل والنهار لا يفترون kunga mala'iku inda sun ka samu darajar su kenan ko kai da izinin Allah ka rike to za ka samu darajar ka amma dai ka sani ba za ka iya yin wada sahaba annabi kai ba sai in ka ba hanyar da sun kai sai ka baya da sun kai kuna ji an ce abu rana na tasbihi da yawa ku bincika ku ji zuwa ta dana nawa gari ta sannan ka sani abu darda yana tasbihi da yawa sau dubu dari har kuma ya ga sai mai kadan to bincika ka ji zuwa ta samu abin na na samu abin na na min fatawi sai ka diba ka gani in ka diba ka ga abin na ruwayoyi da an kayo daga mai gidan mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma su sahabbai ka ga irin girman ta zuwa su kuma shi dai mai gida da yake wuri nai babu wanda aka wa sai wanda ya yi laifi don haka mai gida yana kallon su yadda suke gudanar da rayuwarsu kuma ya kyale su Allah shi yarda da sahaba annabi wala huma bi samawati eh? eh ya nemi talba ya wani da ita yana son yadda da yawa ba da hannu ka yanzu kana manciya duk kai in ka kai dubu goma yanzu kana manciya ko mutanen dole sun mance inda tana kai dubu goma bale kai yanzu mutumin yanzu da a ido kihi ido bado wala man bis samawati wal ardi inda ke cikin sama da ƙasa duka na Allah ne wa man inda wa inda wurin Allah la yasakbiruna ba su girman kai ana ibadati ga ibada ta wala sasiruna kun ba su yankewa ga ibada ta, yusabbihuna Allah wal yusabbihuna layla laila wan nahara suna tasbihi ga Allah da daddare da rana su da dare da rana subhanallah subhanallah subhanallah hamdi subhanallahi bihamdi hamdi bihamdi subhanallahi hamdi yusabbihuna al-layla wan nahar la yabturuna babu da za a yi su yanke ko su gaji ba su gajiya abinda suke ta yi kenan saboda sanin girma Allah ko shi Allah ya da kai ka yi yawaita tasbihi da izinin Allah yana hucewa tun da dai Allah ya kai hushi mala'iku su rike al'ashi ne suna da hamdi subhanallahi bihamdi subhanallahi bihamdi subhanallahi bihamdi shikenan sai husha Allah ya sauka ga abin da ya sa al'ashi ne ya girgiza bale dan hushin da dallahin da kai saboda haka abin da ake so ga mutum ya yawaita ibadar Allah duk abin da ka ji Qur'ani ya faɗa na falala da daraja kai ta kokari kai ta aikatawa muna da ta maimaita muku hadisan da aka rawaito game da falala tasbihi to ku yawaita duk ku ta Allah ya taimake mu shi mana jagora subhanahu sarki ya tabbata ga Allah tanziya lahu tsarkaka ta tabbata ga wata ala Allah ya ɗaukaka. amma ya kulu na uluwan kabira ga abinda suke faɗi ɗaukaka wadda an mai girma tun sabbi wala sama wato sabu sama bakwai tana tasbihi ga Allah wal addu da ƙasa har da sama dukkan ta tasbihi take wa Allah ƙasa tasbihi take wa Allah domin ta samu yarda Allah wa ma hinna da wanda ke cikin su ko da so ko da ki ko kana so ko baka so sai inuwa ka ta yi tasbihi don ita in ka ga ta jiwa inda an kasa ta tasbihin ta kenan tasbihi kenan bil hali kai ko an ce kai bil hali wal makali amma kaki wa in wa in min shay'in babu wani abu daga cikin halittun Allah min makhluqat cikin halittu illa yusabbihu faci yana tasbihi ay mutalabbisan bihamdi yana tasbihi da godewa Allah yaquluna ay yaquluna suna cewa subhanallahi bihamdi subhanallahi bihamdi har da gina gidanka abin da yasa ka ga ta dade ba ta wasa da subhanallahi bihamdi gina na ta gidanka ba ta wasa da subhanallahi bihamdi tana nan tana yi takalmin nan naka da ka aji yanzu mun ka tashi wurin gaba ka san ko subhanallahi wa bihamdihi sau son kai ba walakin la tafqahuna wa sai dai ba ku fahimta tasbihan su don yanzu kai in ka bugu sulu ka sa takalmin ka kaji suna subhanallahi wa bihamdihi in babu kowa wurin nan kila shi ka za kai za ka ji tsoro to dan haka shi yasa ba a bari ku fahimci tasbihan su don Allah ni'ima yake yi gare ku ba hirgitawa ba ba azaba yake yi gare ku ba abin da yake yi gare ku rahama yake yi gare ku walakin la tabqahuna tasbihu li'annahu laysa bi lugatikum dan ba da Hausa ku suke yi ba bal bi lugati la tafhamuna suna yi da luga wanda ba ku fahimta halishan da suke tasbihin nan da shi ba ku gane halishan wannan ya nuna kenan kowa na iya tasbihi ga Allah da halishan da yake iya in yana iya fadi da larabci ya fadi in bai iya fadi tafsiri ne yayi wale annakum domin ku abin da an sha make ku an sama'iha gajiyar tasbihin sauran halittu yanzu kana shigowa gidanka ka aje mata bar ma sai ta ce subhanallahi wa hamdi sai ka dadi ba gane na kai in ka gane ba kowa na ba ko kun baka gane ba ga kana ji tasbihi in ba a hatara ba baka zanna bisa tabarma fita za ka yi kaji tsoro don akwai wani koye wurin ba ko wani na ba tabarma kai to shi yasa aka sha mai ku daga saurare abin da suke bai wa haza ya katani wannan abin nan ma'ana da aka baiwa aya anan tana hukunta annata tasbihal jimadi tasbihi na sandararin abubuwa gina da katanga da takalmi da mota da mashin suna tasbihi bilisanin makali suna faɗi da harshe suna da subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi da sauran halittu gaba ɗai wa huwa alladhi akhtarahu al-khazin wannan ma'ana ita ce wanda mai tafsirin khazin ya zaba wa asbata kuma ya tabbatar da ita bi ahadith mutaaddida da hadisai daban-daban da ya kawo wa huwa qaribun jiddan kuma ana wato ta yi kusa ga abin da ga nasi kwarai wakila wasu malamai suka ce a ba da harshe suke yi ba inna tasbiya uqalai lalle tasbihin masu hankali bilisan da makalisu da harshen magana suke yi mutane da aljanu in suna tasbihi to da harshe suke yi wanda ake yi amma wa tasbihu gairihim amma tasbihun wani su irin awaki da kaji min ne na dabbobi wal jima'i da sandararru irin mota da mashin da keke da kuma abin na na gine-gine bilisanin hali suka ce da lisanin hali suka yi abin da aka ne kawai sun yi abin da an kalice su don shi shi a tasbiyarsu abin na haisu ta dullo tilkar mahaluka lokacin da na halittu in ka dibe ta kallo na basira za ta shirya da kai alasa na cewa akwai wanda ya yi ta wa kudurati kuma akwai abin nan kudura ga wanda ya yi ta waladi bai yi da kuma abin nan eh, hikima ta yi kyakkyawa wa ka annahu fa ka annahu abin na eh, nadaka waka annaha nadaka eh, abin na tantiku kama ita kenan tantiku bai zalika tana cewa i ka yadda akwai Allah kuma ka yadda yana da ƙari kuma ka yadda yana da iko wa yasiru laha bi manzilati tasbih to wannan hujja da ta zama ya tsaya gare ta matsayin tasbih wal khidab lil kufari ana magana da kahire ko sun yi ko ba su yi ba akwai masu yi ko kahire sun yi tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala ko ba su yi bare akwai masu yi wa hum la yafqahuna tasbih al da su ba su fahimtar tasbihin sauran halittu samu la'annahum azbatu lillahi shuraka dan sun san tabbatar wa Allah abokan tarayya wa zawjan kuma sun ce yana da mata wa waladan kuma sun ce yana da ɗaya wa hum gafiluna an akasari da la'ilat tauhidi wa nubuwa su sun rabkana game da mai yawan dalilan tauhidi da na annabci wal ma'adin da na makoma inna shi Allah kana halima ya zama mutum ya zama abin nan mai hankuri shi Allah ya zama mai hankuri gabura kuma ya zama mai gafara so lam yu'ajilukum bil uquba lokacin da bai gaggauta muku da azaba saboda haka ku yi ta yin tasbihi gurgurdan da kuke iya ban gushe ba ina ta maimaita muku hadisi sahihi wanda malamai suka sa hashi na farko ha albani ya biyo ba ya ce shi ma ya shiga cikin masu sahawa idan ka ce subhanallah subhanallah ga da sahi sau ɗari an baka lada kama wanda ya taya sau bayi ɗaya annabi isma'ila su ɗari ya ce duka ya yanta su an baka lada kama wanda ya wannan in ka ce alhamdulillah alhamdulillah sau ɗari an baka lada kamar wanda ya je ya sau dawaki guda ɗari ya ɗaura masa sirdi da linzami yabba sojoji ya ce ku hauka ta jihadi fi da ba idan ka ce abin da alhamdulillah kenan idan ka ce Allahu bar sau ɗari an baka lada kamar wanda ya ce saura kuma guda ɗari ya yanke su ya raba mutane ya ce talakawa kowa ya zo ibina ma mai isa ta kuce fi lalla idan ka ce la ilaha illallah sau ɗari an baka lada wadda ka cika tsakanin sama da kasa babu mai zuwa da lada kamar kara na kiyama sai wanda ya faɗi kamar wadda ka faɗi ko kuma ya ɗara annabi ya ce shi ɗai zai zo da lada wadda ta ɗara ka wannan kun ga ya tasbihi kenan ina da ta maimaita muku ina hadisai sahihai kamar wanda malaman hadisi suka ambata domin ku tashi ku kama jikin ku lokacin azumi na ku kama jikin ku aini ko dai baka samu tasbihi da yawa ba ina lai in ka samu ko dubu 20 kai ina lai mai dubu 20 ba a ce mai yayi da yawa amma dai babu lahi da shi ba a ce mai yayi da yawa amma dai babu lahi da shi in ka san haka a ce kai da yawa sai kai kokari ka ta san mu da da'ira radiyallahu anhu sannan a ce maka kai kokari Allah ya gafarta mana kuma Allah ya ba mu ikon yawaita ibadodiyan Allah subhanahu ta'ala idan mutum ya ce subhanallahi alazim wa bihamdi a cikin wani hadisi mai kyawu subhanallahi alazim wa bihamdi guri sallaka na khalatu fil janna an dasa maka iccen dabi na cikin aljanna subhanallahi alazim wa bihamdi in dai ba mushriki kake ma anasa an gafarta maka zama dan aljanna sau daya ha an gina ma gida ha an baka hili ga fulot nan kai ta da shan itace an dasa ma ce guda ba a wa kowa gina gida cikin aljanna an dasa ma ce baɗa aljanna dan wuta bai samu ba kun ga faɗi guda ɗai ya ba shi wannan idan ka ce subhanallah azimi sau dubu iccen da biyu dubu kan dasa ga yini ni kuka zato da wanda ya faɗi yin haka akwai alheri kwarai Allah shi mana jagora wai za ka ra'atar qur'ana وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا Qur'ani babu wani abu abin nan da ke kare mutum ko ya sa mutum natsuwa ko ya kwantar da hankalin mutum in ba alƙur'ani ko tsoro ka jiya in ka ga dama duk inda ka sani na Qur'ani jawo Allah zai maka magana abin da kake tsoro ko mina ko ina ka sani jawo shi ne ka natsar da zuciyar mutane kamin abin nan wannan aya wa kazalika abin nan ci gaba wa kazalika eh, abin nan Allah ya ce wa kazalika eh, abin nan eh, to amanu wa taqma'innu qulub ita ce nake nema ba karshen suratul hud nake karshen suratul hud nake aya ta uku karshen suratul hud nan nan nake wa kadhalika linusabbita bihi fuadaka haka muke karanta maka alqurani muke baka labarin magabata wa kullan naqsu alayka نثبت به فؤادك وكلا نقص alayka haka yace duk labarin Qur'ani muna karanta shi gare ka ma nusabbita bi fu'adaka abinda za mu samu tabbatawa ga zuciyarka wannan ya ita ce muke so abin da mai magana akan ta kamin wannan kun gani idan hankalinka ya tashi ja alqur'ani ko ina ka ja ma nusabbita bi fu'adaka yanzu kana samu sabati tabbatawa da kwanciya hankali da nutsuwa da zuciyarka sai Qur'ani na karanta wani littafi kahiri na daga cikin kahiran America ya rubuta littafin wani na eh, wani kahiri na dan uwa ne yake abin nan suka ga ruwan zanzan shi zanzan ɗaya ya ba takaici su ya kasan ya bata yana cewa wai sun yi kowa da mai ruwa ciruta saboda annabi ya ce sun yi kowa da mai ruwa inganci cikin ruwan duniya da lahira gaba sai ya ce shi ko wannan yana so ya soke su ya kawo suka to wani abin nan dokta dan uwa ne ya ce duk wanda ya soki ruwan zanzan ƙarya yake ya ci gaba da yabon ruwan zanzan ya ci gaba da yabon su har ya kawo ga sha'anin alkur'ani inda ya ce dukkan sun yi ittifaki ko mutum duwa da ciwo ya tsanani an ka kawo mai alkur'ani an ka samu sharit na alkur'ani kaset an ka aji kusa kunne ne yana ji kaɗan kaɗan sun yi ittifaki yana amfani gare kuma zai ji saukin ciwo qur'ani ɗaya a haka ko ba ka da laya inda kake ba an ka karanta ma shi kana samun nutsuwa to shi qur'ani yana da irin wannan darajar saboda haka in ka ji tsoro ko hankalinka ya tashi ko ranka ya baci duk inda ka samu jawo kuma ka yi ta maimaitawa ko ina ka samu jawo kuma ka yi ta maimaitawa da izinin Allah kana samun sauki na taba karanta muku mutumin da yake tahiya yana dawowa yana ɗaukar mutane wato ɗaukar fasinja da da jaki jaki gare yana ɗaukar mutane yana kai su wani gari yana dawo ranar sai ya ɗauki Barawo barawo ya yi jinga da shi ga inda zai kai shi ya ce abin na na sotai bayan sun tafi sai barawo ya gwada mai wata hanya wadda a muguwa hanya ta akwai yan hoshi cikin ya ce na aka yi ya ce a bari in bina ya ce a wangare kaka kabi ta bi gara sai ya bi sai da suka kai tsakiyar rahi sai barawo ya ce dakata na ya dakata ko da diba ya hato da wata katon ya yuka ya biyo shi ya yi gudu ya yi gudu ya ce haɗan da aka kai gudu ne ya kari ga barawon gaba bai gaji ba sai ya yi tsaki sai barawon ga ya ce mai kashe ka zai yace kakka kashe ni ka ɗauki dukiya har da jakin na ban ma ban ne tsere dare na ce ai jaki da dukiya ka na wara ranka dai ran kashewa ne yace to ina roƙonka in dole na sai ka kashe ni bari in na raka a a bisan ka kashe ni yace ba bi ba ko nawa kaka iya yi gaga ka gama an kashe kan tezo a raka yace allahu akabar ya ce duk inda aya take cikin Qur'ani sai da yammanci da ita ko guda bai tuna saboda ya ji can Allah ya taimake sai tuna da amman yujibul idan da awa har zuwa ƙarshen ayat sai ya jawo ta yayi ya yi sujuda da yake ƙur'ani na ya ja ya yi sujuda yana cikin sujuda ya kira Allah yana cikin sujuda na ce gudu da ya jiya kawai sai jiya bai ya haɗi wani mai tahowa daga Allah ya zo ya kashe ɓarawon nan da tsaye ya ce sai ya ɗauka ne ya ce mallashin kai awa wa kai awa ya ce ni awa ne Allah ya aiko ni don abin nan ka kira shi ka kira shi don haka shi yasa ya aiko ni ya ce in taimaka ma a kashe wannan mutum kuma shi kenan barawo ya riga ya mutu ya hau jaki ne ya ɗauki dukiya ta yi cikin daji babu kowa to qur'ani kenan in dai zaka karanta alqur'ani duk tsoron da ka ji Allah zai taimake ka abin da yasa kuke ganin muna samun matsaloli wato rashin imani da qur'ani ga ka kana karatun qur'ani amma ko magana an kai ga matsala kaza ta faru an ga ce wani a karanta qur'ani zai ga ba kai ko qur'ani dai a dai ta wuri kaza kaga wato baka imani da shi ba to wannan shi yasa ba zai natsar da kai ba amma in ka amince da shi da izinin Allah za ka samu matsayi na kariya mai girma daga Allah to wala ma ƙara na bayyana risalati Musa li bani Isra'il lokacin da Allah ya auna tsakanin manzanci annabi Musa ga bani Isra'il wa bayna risalati muhammadin li bani adam da tsakanin manzancin manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ɗaya adam kun san shi annabi musa ga bani isra'ila an ka aiko shi wa rasulan ila bani isra'ila kamar wanda an ka ce ma annabi isa to shi ma haka an ka ce to amma shi annabi musa sallallahu alaihi wasallam li bani adama lin linnasi aka ce mashi saboda haka shi ga kowa da kowa ne ajma'ina baki daya to nasaba yayi nasaba an yuzkara lin nabiyyi ma faɗu a haɗa ma annabi ma da zai yi don Allah ya tsare shi domin kuma kowa ya samu ɗaukaka. da daraja irin ta abin na wannan daraja da ka ɗaukaka tsakanin mutane Allah ya bibita ka to ya kamata ka samu abin da zai tsare ka ka samu tsari kun ba rubutun sha da layu ba riga layu aikin banza na rigar layu duka aikin bazana rubutun shi aikin na, tsahi aikin na, duka waɗanga aikin Abin da an magani kawai Shi ne Alƙur'ani ya yi nasaba a faɗa ma annabi abinda zai yi ma ya hafazu abinda zai kare shi aw ya tamayyanna qalbuhu ko kuma zuciya ce ta natsu anil qatali daga cewa ba mai iya samun dama ya kashe shi kama kanin banu isra'ila taqatulu anbiya'a kamar wadda bani isra'ila ta kasance tana kashe annabawanta ba da musa kun san bani isra'ila su duk wanda adda gaskiya cikin su kashe shi suka su cikin su ba su mai gaskiya kowa ka ce a yi gaskiya suna kashe cikin su to in kana son Allah ya tsare ka kasu kashi ka to ga magani wa qala wa idza qara'atil qur'an idan ka karanta alqur'ani jana bainaka da mu sanya tsakaninka wa bainal ladina la aminuna bil akhirah da tsakanin wa'annan da ba su imani da ranar lahira za mu sanya hijaban masura wato hijabi abin lullubewa tsakanin kansu ai satiran laka wanda zai kare ka anhon daga gare su shi qur'ani shi dai haka ka ja duk inda ka samu akwai ayoyin tsari daban-daban amma in ta kama ko ina ka samu jawo rabin aya na ko guntun aya na harkonta na ko karshe ko tsakiya duk inda ka samu jawo in dai alqur'ani na to Allah ya ce zai sa maka kariya in dai alqur'ani na wala ya raunaka in sun zo wurinka kan gane su sun zo don su kashe ka to yi kokari yi kokari da sauri ka ja alqur'ani ja duk inda ka samu idza aradu qatalaka in sun kai ne kashe ka wal qur'anu huna mutlaqun qur'ani nan mutlaqi na bi ayi makanin min kowane yuri na shi qara'ahu ya karanta fa huwa hifzun kowane bangare na qur'ani mutum ya karanta to tsari na fa huwa hifzun an qatala tsari na daga kashewa kowane bangare wannan shine zahirin ayat alqur'ani ko ina ka samu sai ka abin ga sai ka karanta to da izinin Allah Allah subhanahu wataala zai kare ka daga duka abin da shi ku rike Alƙur'ani ko kaɗan na ai kokari ka san wani abu ko kaɗan na kuma ɗan abin nan da ka sani duk qur'ani aka ce mai fatiha ka iyata fatiha alƙur'ani aka ce mata saboda haka duk abin da ka sani ka karanta babu matsala da izinin Allah Allah zai kare ka wakila wasu malamai suka ce talasu abin da talasu ayati ayoyi uku ne mashahurati minan nakali guda uku mashahurai daya daga suratul nakali daya wal kafi daga suratul kafi daya wal jasiya daga suratul jasiya wahiya ita ce abin na kali suratul nakhal ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wa sam'in ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wa abu sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun to aya ta daya na daga cikin karshen suratul nakhal karshen suratul nakhal take wa bi suratul kahfi cikin suratul kahfi kuma waje Allah ala qulubihim akinnatan waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqara wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada ita kuma wannan karshen suratul kahfi can zuwa wajen kisa annabi Musa alaihi salatu wassalam sai wa biha min aljasiya wato afara aita mani ta kada ilahahu afara aita mani ta kada ilahahu hawahu wa adallahu ala ilmin wa qatama ala sam'ihi وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره فمن يهديه من بعد الله afala tadhakkarun wannan kuma cikin abin na hemin aljasiya wato tana tana abin na shahi biyu zuwa ƙarshe shahi na biyu zuwa ƙarshen wannan sura to waɗanga ayoyi wasu malamai suka ce waɗanga ayoyi su ne ake nuhi idan abin nan mutum ya karanta su da ya ga abin tsoro sai ya karanta su fakanan lahu ya hujibu to Allah zai ya kasance zai kare shi bi barakati hadil ayati da albarka waɗanga ayoyi Allah zai kare mutum an uyunin mashirki ne daga idon mashirkai saboda haka mashirkai ba za su iya gani ne ba ko sun matso kusa gare ka kaddi ba ka gane su ya sauri ka karanta wa'annan ayoyi tsari na da izinin Allah ba za su ganka ba inta wabil qurdabi cikin qurdabi yace qultu nace wayazdadu wayazdadu ana karawa ila ayati zuwa ga waɗanga ayoyi ana karawa da awwal surati yasin wato farkon suratu yasin ila qaulihi wa hum la yusirun ka karanta suratu yasin bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون to bakin nan kun ga ƙarshe ya ruhe da fahim izina Allah da izina Allah in ka karanta ayoyin na Allah zai kare ka daga shirin makiya da ka ji tsoro isauri ka ka tsaya komi isauri ka ja su ko kana gudu ba cewa ne ka yi tsaye ba sheka kana gudu kana karantawa haka gama kana gudu kana karantawa haka gama to duk inda za ka tsaya ba su ganin ka da izina Allah ba za su ganka ba ga ka tsaye sai su wuce da gudu sai ka dawo ka hanyar ka hankali kwanci kullum kana iya karanta waɗanda ba tsari ba ne kullum kana iya karanta lima abin na fi sira saboda abin da ke cikin sira ya ce a ƙara da a ya yasin saboda abin da ke cikin sira wato siratu ibn hisham ko dabaqatu ibn hisham ko siratu ibn abin da haka to cikin waɗanga wurare waɗanga littafai guda biyu duka ya ambata cewa annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min baitihi lil hijra shi manzo Allah ya hito daga gida ne don hijira wanda da ya zo kahirai sun taru bakin gida ne za su kashe shi sai ya hito yana karatun wa'yan na wa'anna ayu fa akaza hafnatan ya ɗebo tahi guda min turabin na ƙasa biye da ga hannu ne wa akaza Allahu absarar kufar sai Allah ya rike idanun kahirai anhu sai ba su ga annabi ba fala yarawnahu ba su ga annabi ba wa ja'ala ya yansur dalika turaba ya shiga yana zuba wannan turda ala rusin bisa ga kawo nasu wa huwa yatalu hadil ayati yana ta yana karanta wa'anna ayoyi min yasin da ƙasa ta yana karatu kamin ya iso daga gida ya leko ya gane su sai ya kama karanta ko da ya iso sun yi kwana sai ya zuba masu ƙasa ga kai ya taya ba su gan shi ba walan mina min rajulun ba wani guda da ya rage cikin su illa wa qad wada'a ala a ala ra'si ala ra'si turaban face ya aka ƙasa ga kan ga kai ne ya zo ya zuba kowa ƙasa ga kai don su san ya hita suka tashi suka warka suka ce ba mai aikin ga yan ba Muhammadu bai gidan ga ya gudu to kun ga ayoyin alqur'ani kenan su dai a haka nan mutum ya dame ka kai mai karatu ya yi kwana ka wuce ka zanda inda kai ga kayiri babu aqida akwai shedana aljani gare shedana aljani don an kai mai ruqiya kwana ya gani sai ko mai ciwa na shahon jin kuna ganin da an taba ruqiya sai kaga ya share da kwana to haka nan ne dama abin yake to koyaushe in kaga irin waɗannan in musu ruqiya don ka huta da suwa ko da ya tashi kowansu ya yi kwana eh, abin na ko da ya hito kowansu ya kwana ya zuwa mai kasa ga kai su man sarrafa sannan ya jiwa ya ta yata ila haisu a rada an yin sarrafa zuwa inda ya kasan ya ta to ka karanta alkur'ani ko ga ayoyi ne kamar da ka ji ko ba su ba duk inda ka samu hausa ana ce li'ilahi in sun ga abin tsoro to karanta li'ilahi tana magani karanta tana magani in ka ji tsoro ko wani abu ya dame ka ka daga hannun ka kai addu'a ka rihe da Ilahi, in inda na tsoro na da izina Allah abin nan bai samu da izina Allah abin nan bai samu Allah ya gafarta mana ya kara mana imani da amincewa da aiki da alqur'ani waja'alna ala qulubihim وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا to waja'alna ala qulubi akinna mun sanya wani rihi ga ga bukata makiya wato su kahirai abinda yasa ba su fahimta zaka kahiri yana taya abubuwa wanda ka cuta mai kuma shi kahiri bai san abin da ka amfani ne ba sai ka abin da kahiri zai zai zai babballo a cikin jama'a inda za a za a yi mai bayani inda yana da hankali da yana gane abin nan cuta na kuma sai shiga a washi a shirya to abin da yasa mun sanya ruhi na ga bukatun su an yi kawo ba su fahimta alqur'ani ko kuma ba su fahimta addinin Allah ai amin an ya tafaqahu alqur'ana mun dawo da idanunsu don kada su fahimci alqur'ani don duk mutumin da aka karanta alqur'ani ya zanna ya saurara kuma da niyya mai kyau da nihi ya gane don shi aiki in kaga ya gane to Allah na san na ne da alheri to su an da kunnuwa su don kasu gani fa la yafamu na ba za su fahimci alqur'ani ba ai abin na au la yastati'una an yatafakkaru ko kuma ba za su samu ikon yin tunani fi dariki ga samu wata hanya allati yahujuna fiha allati yanjahuna fiya wadda za su tsira su samu nasara cikin tafi katali ga kashe annabi ba sallallahu alaihi wasallam muddin kana irin wannan karatu to Allah subhanahu wataala ba zai ba makiya iko su samu hanyar da za su bi su iske kasu kashe gaba ko kana kwana ba su iya ko kana kwana ba su iya annabi ayoyin ga da Allah ya faɗa mai bai taɓa wasa da su ba karatun alkur'ani bai taɓa wasa da shi shi yasa kun ga wata rana an dawo daga yaƙi ya shiga wata inuwa ya ce sahabbai su koma wani wuri su kwanta su huta shi ya rataye takobi ne sama ya ce addu'a sai ya kwanta bai halka ba sai da wani kahiri ya ta sai takobi na ga hannu ne takobin annabi ya ce ya muhammad wa zai hana ka gare ne yau cikin natsuwa da kwanci hankali annabi ya ce Allah Allah zai hana ni gare ka sai jiki ne ya kama karkata sai takobi ne ya faɗi sai annabi ya ɗauki takobi ne bayan ya rika ya ce to kai yanzu aka hana ka gare ne ya ce lashai babu wanda zai hana ka gare wanda wanda zai kawo eh, bai da ƙur'ani eh, bai da ƙur'ani lashai ya ce ba wani abu in mutum bai karatun alƙur'ani bai da mai kariya gare shi bai da mai kariya amma in kana karanta alkur'ani to zaka gane Allah kuma ka san Allah shi ke kariya shi zai kare ka wa bi adanihim wa qara ga kunnuwa so mun ka sanya wani nauyi kuma mun ka dadi don ka su fahimci abin da ake so su fahimta ai sikila wato wani nauyi mun ka kawo wani nauyi mun ka aza musu wala yasma'u wala yasma'una ba su jin alqur'ani awal ahmalu thaqila ko mun ka kawo kaya masu nauyi mun ka aza musu to tabbidu wanda ke sa musu kasala an alqiyami limaharabati ko sun so su yaƙi annabi sai wata babban lalura ta yi musu nauyi sai su kasa haka nan al'amari yake idan kana karanta alqur'ani duk mutanen da ke so su yaƙi ka kullama auqadu naral lil harbi adafa Allahu haka dai za a yi ta zama duk sai da sun kasa wuta sai Allah ya kashe su ana musu kaya mai nauyi sai su kasa fa'inan nauma maudu mawdu'u al shi kwana wato bagire ne shi ne kulli fada ramna ala azanin fil kahfi sinina daramna ala azanihim fil kahfi sinina adada saboda haka yace mun sanya wani nauyi ga kunnuwan su domin abin nan ya ce ramna ala adhanihim mun sanya ga kunnuwan su fil kahfi cikin kogo sinina adada wato shekaru masu yawa suna kwana kun ga kwana kenan bagire ne kunnuwa ido zaka ga saurin ce in kunne ya dauki kwana sai ido surin ce daga wa iza zakarta rabbaka bil qur'ani wa lahu idan ka ambaci Allah ka shi cikin qur'ani shi kadai ka kadai ta Allah da ibada wallau ala adabarin kahire za su juya ta bayan su nubura wato suna masu gudu an sama'il qur'ani ba su so su saurari alqur'ani au ko kuma suna shikawa an makawa mace ka ba za su iya makawama da kai ba in dai ka karanta alqur'ani ba su iya huska da huska da kai in dai kana karanta alqur'ani ai dan shi ne aka ta kokari ana amfani da abin na wasu hanyoyi ana kawo ɗariƙoƙi daban-daban waɗanda ka hana karatun ƙur'ani abin da an manuwa don su hana a yi karatun ƙur'ani yan an ga mutane ba su karatun ƙur'ani sun zama banza ba su da mai kariya to amma in dai mutane na karatun ƙur'ani to da izinin allah musamman dai a ce suna karanta shi don allah to allah bai kare su amma duk wannan karatu da ake na alƙur'ani wanda aka san a yi karatun da aka yi don allah ku yi kokari ku yi karatun ku don Allah kai ku yi karatun Qur'ani don a ba ku wani abu kar yi karatun Qur'ani don a ba ku wani girma ko mukami ko kuɗi ko kuma wani abu na daban irin wa'annan su daban suke karatun Qur'ani na don Allah ake yi ku yi abin ku don Allah kuma sannan duk abin da kun ha gani na tsoro ku sake jin alqur'ani ma'anarsa kenan kuna gaya ma Allah subhanahu wataala ga ku kuna neman taimako gare shi sai ya taimaka mu nanu a'lam نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Allah ya ce ci gaba da abinda kake ayoyin nan dai na tsari kakkamance da su wato karatun alkur'ani kakkamance da shi domin tsari na hannu a alama ka mu mun yi ka sani bai ma ya sami ona biyu da abin da suke saurari gare ka kana ganin mutane na saurari wasu akwai dalilin da ke kawo su tsakani da Allah ba don su gane su ba ai bi sababi wato abin na da sabu abinda suke saurari gare shi akwai abinda suke saurarawa gare shi ba don Allah suke yi ba mina abinda na mina alhauzai eh, haka ne ya samu ku eh ta na izgili wato saurare na suke yi don izgili ba don wani abu ba idza yasma'una ilayka a lokacin da suke saurare gare ka ai kira'a ta ka suna sauraren kira'a ka lokacin sauraren kira'a ka Allah ya san dalilin da ya kawo su kakka damu da su kai dai kawai jingina ga Allah subhanahu wata'ala wa idza na jawa da lokacin da suke ganawa da junansu na bainahum suna ganawa da junansu ai yatahaddasuna suna dannawa suna hira wani na ba da shawara yadda za su yi da kai fasarabna wa an mahawalatul qatl sai mun ka karkata da su daga mahawalar kashi da yawa sukan zanna don su kashe mai karatun alkur'ani to amma na wurin sai a kawo wata matsala sai su sun zanna don su yi muhawara kashe mai karatun kur'ani amma daga nan sai a kawo wata matsala sai su canza daga wannan da ta kawo su sai su shiga wannan a yi ta yi har lokaci shi a wace ba akwai magana wanda za a iya kashe mai karatun qur'ani ba saboda karatun tsarin nan da yake to ku yi ta karantawa Allah shi ke karkatar da dubaran masu dubara duk abin da kuke gani a wani ƙarhi na kahiri tsakani da Allah ba ƙarhi gare su ba kahiri babu wani ƙarhi da aka gare ma da amina hakin Allah wanda kuka fuska bai hitowa da fuska da fuska ya fuskanci abubuwa sai dai ya labi ba tare da an sani bai ɗora yi ƙasa wanda wanda azzarumi ba bayanai ka hitowa ya fuskanci mutane ba amma wanda a kahiri shi mina hakina da ɓoye ka yi bai yi bai yi to ku karanta alkur'ani ba wani ƙarhi na gare su ba abin da yasa kuke gani a wasu na da ƙarhi sakin Allah da kun kai irin waɗanga karanci karanci dama annabi ya gaya mana wani zamani zai zo nan gaba khairu ma ya ta hassana biyi almar'u almuslim fiyayya abin da mutum musulmi zai tsari zai tsari da shi shine al da wannan hadisi ne kuke ganin hassanin musulmi iri daban-daban eh, don wannan hadisi shi na suka hujja da shi kuna ganin hassanin musulmi? hassanin musulmi. don musulmi ya karanta ya tsare kai ne daga sharorin masu shi ku kama alkur'ani da ke kuyi ta karatu ne da daddare da rana da daddare da rana ga gida ma ana karanta shi ko aljannu shaidanu suna barin gidan ko shaidanu aljannu suna barin gidan nan inda ana karanta alkur'ani shi qur'ani shi a haka inda ana karanta shaidanu aljannu ma barin gida suka yi ko abin nan yan musoshi aka gani cikin gida bakake da abin nan da manyan mace zai masu ban tsoro cikin gida duk jinnu ne in kaga irin wannan koma tsake gidanka ka karanta ayatul kursi ka karanta abin na la ikra dini ka karanta abin na Allahu waliyul ladina amanu ka karanta lillahi ma bis samawati zuwa karshen suratul baqara karanta shi bayyana iyakar karhin ka ko ina murya ta kai cikin gidanka ta gobe ka diba in kaga abin kaka ce ma kowa komai ta gobe diba da izinin Allah ka wanda malamai suka rubuta an kadiwa ba za ka kace Qur'ani kenan ba tsari gare ka ɗai ba har da gidanka ba tsari gare ka kai kadai ba har da gidanka in kana karatun Qur'ani za ka samu Ya idan ya idh Balimu na lokacin da azalamai ke cewa bi tanajihin wajen gana wasu in wani illa rajulan masura ku musulmi da kuke bin manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba kowa kuke biyo face mutum wanda an kawo sihiri makadu'an wanda an kayaudara magaluba an ka rijaye biya kali ga hankali ne har da kayare sun san sihiri yaudara fala da bi qatali sai suka ce to ko magana kashe tun da sihiri an kai mai babu alheri ga kashe shi kun ga Allah ne ya ije su sai sun gaba magana kashe sun ba koma wata magana ta daban to karanci karancen nan duk shi ke kawo irin wannan tsayi duk inda ka shiga a duniyar nan in dai kana karanci karancin wannan tsayi da izinin Allah zaka shiga lahiya ka dawo lahiya ongur kaifa انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر يا محمد باك يا مزرعة صلى الله عليه وسلم كيف ضربوا misali ni bayar da sun ka sanya ma misalai ba ko misali guda ba bil masahuru wani lokaci su ce sihiri kake saboda su a wurin su sihiri shi abba su ce sihiri kake wal kayan wani lokaci su ce boka kake domin boka babban mutum na a cikin su wa sha'ir wani lokacin su ce mawaki kake don mawaki babbana a cikinsu duka waɗanga mayana a cikin abin da a cikin kayare ko gobe mutanen da sun ka sake addini mai sirri babban a cikinsu sai ka ga ana cewa ai har da malami ya doko ya aje cikin gida malamin banza ya doko malamin banza ya kawo mai shaidana aljanu don duk malamin da ke umarni da abin nan rahonai in ka kawo shi gidanka da ba su shigo ba amma an ka kawo shi gidanka ba abin mamaki bane shi ta wani abu ya shahi matarka ko ya shahi ɗiyarka shi yasa za ku ga in za ku ka diba za ku ga mata sai shahuwar jinnu ta yawa gare su kama wanda ibnu ba ya ambata to ai ba wani abu na ba irin waɗannan abubuwa na zuwa da suka yi wajen miyagun malaman sai ka taida baka da aljani ka taida wuri ne ka ɗauko aljani tunda shi yana nan tare da aljanu kuma shi ɗan wayanda ko shi ba su raga ba ko shi ba su ba don da waya ka ga mai amfani da irin wannan ka gane da hankali ce kake ko lahiya ce kanka da waya kina da waya ka ga mai hankali sai in yanzu ya shigo amma inda ya kwana bi ciki da waya ka ga mai hankali to ku daina zuwa wajen ire-iren waɗannan mutane babu abin da ake samu wurin su na alheri duk abin da ake samu wurin su sharri wadallu bi zalika an guda sai suka bace da wannan daga shari'a wala yasdi wani sabilan ba su ya samu hanya zuwa ga cimma bukatarsu ay dariqan ilayhi ba su samu hanyar da za su bi zuwa ga bukatarsu wa yadullu abinda wa badalu an tafakkar marmakon su yi tunani fi durkil katai ga hanyoyin da za su kashe mai wa'azin su tafakkaru bi kalimatul inkari sai sun ka dora tunani ga kalmomin da za su wani don su yi mai musu wa qalu kunna أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا wa qalu munkirina basi suka ce suna masu musu abin na na tashin kiyama ba su yarda da shi ba sai za an bika don izgili da kai wasu kafafan da ra'ayika kuma don sauƙaƙawa ga ra'ayika suna ganin wai kai baka da wani hankali cikakke ai za ku na zama idan muka zama turɗa a izaman ƙasa wadda fata mun ka zama gari wato turɗa wadda kashin ya zama ya ya zama ƙasa a inna lama ko na kharqan jadida yanzu mu za a sake tare da Musa ko halitta al isfahamu in kare wannan tambaya ce ta musu wato ba su yadda in sun mutu sun zama gari Allah na iya tashe su ba kun ga suka yi Allah wani mutum na wanda suna ganin wani abu bai iya yi wal istia'a wal wato ce wanda sun kai ba za sun nisanta lima baina rudubati alhayi. wa wa yabusati abinna arramim wato sun nisanta ta yawa bayan an mutu an zama gari saboda abin da ke tsakanin alaka ta abin da yake uh, mai rai kun ga ɗanye da ƙasa waɗanda sun ka zama gari kun ga busashi na suka ga in an raya su in ya iya rayawa sadda suna ɗanyi to bai iya rayawa sadda sun ka bushe mina mubada sun kwatanta shi ga nisa wal munafaci da kuma korewa suka ce ba zai yi Allah ya ce a yana yi wa ƙulƙunu hijaratan ƙulƙunu hijaratan au hadida Allahun ka gaya musu kunu hijaratan ku zama duwatsu ba iya kai wasan darewa kenan ba au hadidan ko ku zan bakin kare ƙaryan tama ku zama abin nan ƙaryan tama ba iya ka ƙarhi kenan ba au khalqan au khalqan mimma yakburu fi sudurikum فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا أو خلق من ما يكبر في صدوركم فوقما يكون in kuna iya ku zama wata halitta تنادي جرما أتكين كرازم قواتو da ayya abu ma an kabulin hayati wanda ku ganin girma ne ya yi girma ba zai iya karɓar rayuwa ba a iya sa rayuwa ciki ne fadala ana ya zan balle ma kashi warrafa ce da abubuwan da sun ka zama gari fala budda min ijadin ruhi mi komi kuka zama ku zama babu makawa Allah zai samar da rayuwa cikin ku sai ya tashe ku to in ka gaya musu wannan bayani suka gamsu fa sai ya kulo na man idina za su ce to mun ji man idina ilal hayati wane ne zai iya mashe mu ga rayuwa in suka ce ma haka sun sassauto kenan ƙul ka ce Allah ni faɗa kun wannan da ya halice ba a wala mara farkon halitta kun san wanda ya ku farkon halitta suka ce ya eh, ce to shi ka tashe ku sadda ya halice ku walanta kunu shi an dafa ba ku zama komi ba ya halice ku li'anna ƙadirar ala ba dai don duk wanda yake da ikon farar da abu to ƙadirar ala al yana da ikon tayar da abin nan bayan abin nan ya lalace yana iya sake dawowa shi bal huwa ahwanu abinda ma an ka sani ga al'adar mutum to wanda ya yi abu sadda babu shi in abin da ya lalace sake maimaita abin da ya sauki gare shi ga al'ada mutum ke amma a wurin Allah da farawa da maimaitawa duk guda ne to in ka gaya musu wannan fasa yin gidu na ilaika rubusan za su genge daka su gare ka ta'ajjuban su genge daka ta'ajjuban don mamaki wasu za a don izgili a wasu fariya izgili da kai waye kulu na mata huwa su ce to yaushe ne tashin zai taso ai albasu yaushe ne za a yi tashin kiyama kul ka gaya musu a sa an yakuna qariba yana yiwa ya zama kusa ba nesa ba yana yiwa nan gaba kaɗan Allah ya tayar da to Allah mana roƙon ka kai mana jagora kuma ka kyautace halayenmu ka shi ɗabi'unmu ku bari mu kwana a nan insha Allah wa alaikum salam eh a mace da ka so ta bili masallah ta zo masallaci eh ta zo masallaci in dai sallah za a bi liman masallaci ya ka sai ta yi sallah ta yi ta kadai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mata yana da sai ya don wanda yake dauke da azumi sai ya yi wani abun da ya ja kai ne mazi ya fito masa azumi na ya kai. ga azumin ramadana zai ranka azumi guda in azumi ya wuce amma in ya yi wasa har ya kai ga fitan mani to azumi 61 da yake saboda haka a ya tara samari ina ta gaya muku ku sha kanwa kuna wani ku sha kanwa ku sha kanwa mutum kare mutunci ne da imani ne ya gani imani da mutunci ba abin wasa ba ne mutum kare wanda yanzu cikin ya kasa azumin wata guda to an ce shi biyu jere rana guda ba a ketarewa wahala babba ba ta same shi ba ku sai kan ku yanzu da an tashi daga wajen karatun nan ku biya kasuwa mai iya sayi da yawa a sau mai iya sayi yan kaɗan ya sau in ta kare ya kuma sau ka sha kori guda da lokacin buɗe baki lokacin shiga kwana ka sha guda da asuba in kai sahur ka sha guda ka gani in kana eh, in baka ji ka samu natsuwa ka ya kwanta ka samu natsuwa ba amma ka zanna kullum kana ta tunani kana ja kanka aiki da rana ma kana ta ja kanka aiki wahala dai tana ta karuwa gare ka ka bar ka ta natsuri gura ka ce ba ka shan kawa kun san shedan na da wakilai cikin jama'a shedan na iya turo wani wahai ce wai kakka shan kawa cutarwa ta kai kowanku nan da muke kowanku ya sai ya san gidansu ya san kawo ana shanta ba ta cuta ma kowa gidansu ba sai shi kowa ba ta cuta ma abinda tun ba a yi mu ba aka shan kama eh to bisa ba ta kashe mu wuri inda aka yi cikin gidaje akwai tuwon kanwa akwai kunun kanwa banda shan da aka yi mata misa ba ta kashe kowa ba yanzu in cikin kana ciwo marmakon ka je ka saye abin nan ka sai wani magani mai tsada in ka taho yanzu ka sai kan wani naira biyar ka sha maganin da zai shi za ta yi in dai ciwon cikin maganin da wancan magani zai shi kanwa za ta yi to su suna da baki kakka so su samu sai sun kai kokari su kashe kama kaso kama don ba ta da wakilai ta. su ko nasu suna da wakilai sai su yi ta dada nasu nasu shi an na kwarai haka sun kai sun ka kashe mana kaso darbejiya duwa da zazzabi ya yi tsanani kowa ya kai kaka in an ka ɗebo darbejiya lingabinta an ka ɗebo abin nan banta inda ya yi tsanani kwarai an ka dafa a samo tonka da masoro sai a zuwa sai su da hutari sai ka sha ta babu ɗaci tonka da masoro sun kashe ɗacin sannan kana da wani ɗan yaji yaji kaɗan zan daɗi ba ka koso ajewa mu makaranta gare mu ba mu iya sai maganin da muka bayan makaranta duka sai mu ɗebo da ribejiya mu sa musu duk ɗin mutum goma sun kai kwance yau ka gane su ba su da lahiya ka ɗebo ta ka ba su gobe kamen da marici duka a garin kowa tashi a makaranta to amma suka yi ta kokari suna kashe ta wai mina na wani abu ta ka haddasa to an ce a sa tonka ku sa tonka in ba ku ji ya yaji abin nan ɗaci ya rage ba duk ruka an baku a sami ku ya teye ɗebo ta da kunnuwa da banta da yawa ko cika tukun ya kai ɗibi ton kama yawa ba dakewa aka yi ba haka na aka zuba shi da masorai haka na aka zuba ka daha in ka daha gobe ka zo ka yi mana bayani in ka ji dace to sun ce dacin ka cutowa to an kashe dace ne to ce cutarwa kuma yanzu ka kuma mutane su sha darbejiyar su ko ko samari ku sha ku Allah ka mata na ga lokacin da yara suka zo masallaci suka shiga tsarko na farko ko na biyu sai ga manya na jaye su suna kai su baya shin kuma da wannan ya dace da addini a'a ka bacewa manya in ko manya na na kwaro wasan bahaushe in yace babban kwabo ba babban kwarai ba kan babu wani babba na kwarai wanda ka yi zaune har yaro da gai masallaci mu manyan manyan ko liman rigo suka yi masallaci manyan cikin manyan mu akwai wanda shekara ta yi hamsin shekara ta yi hamsin ba a yi kiran sallah bai cikin masallaci ba babba kenan babba kenan shekara hamsin ba a yi kiran sallah bai cikin masallaci ba ga kai ka goma kai zaman ka dattijo ya taho dattijo dan karami ya taho ya shiga saman wani sannan kai da yaro babba ka zo kace ya jayi ba a yi haka manzo Allah ya ce man sabaka ila makani fa huwa haqqu bihi bi ghairihi duk wanda ya riga ga wuri to shi ya cancanta da wurin nan gari ga bisa ga wani nai idan nan wurin wanga hadisi na abdullahi bin umar bukhari da musulun suka rawaito shi to nan wurin nan masu sharhi nan na karanta muku sun kace walau sabiyan fi safil awwal ko sabiyu ne yaro karami cikin sahwa ba a hisai kuna kuntata ma yara shi yasa ɗayan arna ga sunan suna tashi da arnanci sun suna yara kaga yaro dan karami amma ai ta jidali da shi ya musulunta saboda tun yana ɗan cino ana coci da shi amma kai naka baka ma kawo ba gashi an kawo shi masallaci kuma ka ce ya hita to in manya sun ka mutu ku haɗa min wanda za su riƙe addinin ya raba kai su ba ha ba kai koyi da annabi annabi abin koyi na hadisin da ya ce jannibu masaji da kum ku nisanta ga masaji da kum ku nisanta yara wal majani hadisin mawdu'un hadisi ne maudu'i ba ko da ifon ba wanda sun kace da ifon abin na karanta da ifon jiddan in an kace ma hadisi da ifon jiddan maudu'i a kan hadisin ƙarya ne haka kawai sai ka ɗauki hadisin ƙarya ka baki hadisi da inganta ka kurabi da yara wuri guda na yara ba su ya kun ba yara ba duk yaro bai tsaya na wurin ba yara ba duk yaro bai tsaya nan wurin in liban nan nan to saman ga dabara da liman to ba yara yan ƙanana ba ko yara manya nan malamai ka zannawa shi na ya ce waliyali ni ulul ahalami minkum wannan wayanda ke kusa ga su bi mini ulul ahalami wayanda sun kai abin da hulmu mahalki balagaggi wannan ha masu hankali ilimi to su su tsana kusa ga juna amma in dai ba nan ba na haka da na haka san warin duk wanda ya riga annabi ya ce shi ya da wuri ku bi da yara nan gaba kaɗai in ka tawo dukkan mu da muke nan za ka iska kowa ya mutu yara ƙanana to in ba a koya musu yi an kashe addini kenan ku ji tsoron Allah da tijawa babu mutumin kwarai da ka kore yaro masallaci ni na san duk mutumin da kaga ya kore yaro masallaci ko mai boli na cikin masallaci ba a kora ta duk wanda kaga ya kore ba mutumin kwarai na a yaro in bai wasa ba haɗa min umarni ne annabi ya kabarta sallah ya azugo shi ne sahabbai sun ka ga an daɗe ba a taso ba ko ta so sai ya diba sai ga Husaini bisa kan annabi Hassan bisa bai ne suna ta wargin su sai a koma annabi ya ki tasowa amma annabi ce kan yan yaran ga kuna shekarta da mutane ga sallah ka ko masallaci ba to kai ka cewa su bari annabi bai ce su bari ba ga saboda wargin su guda kai kan liman ya taushe guda ya haye ban liman ya samu dan jaki ne na wargi na to duk da haka annabi bai ce su ba zuwa masallaci ba kai ka ce ya naka wargi suka yi ko ba ko ba ka faɗi ba yaran da ka yaro da ka iske liman ya azago shi ne kasa ya taushe kai nai ya haye kai ne shi zaune bisa da wanda ka tawa ya haye ban liman ya ɗora da daga ya samu jaki ko ba ko ba ka faɗi ba an san suna iya goli wurin bisa ban liman suna iya mai goli wurin amma duk da haka annabi ya ce ka gudawa to mu ahli sunna muke mu duk abin da ya inganta ga sunna annabi mu ya inganta wurin kuma shi an mazhab saboda haka ku rabi da yara cikin masallacin su ku rabi da yara cikin masallaci in kana son samun harin tauri wuri kakkai da kowa duk wanda ka suwa ka zalunta ranar lahira sai ka yi tsaye da shi gaban Allah ka yi ma Allah bayanin da Allah ya ce hizo masallaci ya zo masallaci kai ko kace hijayi daga nan bayan ya kama haƙƙi ne ka ashe mai sai ka yi ma Allah bayani in kana iya gamsar da Allah ka gamsar da shi in ka gamsar da shi bai ma abin a yi ma ayyama azalimi alƙawari haka za mu mutum ne ya sun duwar kuɗi naira dubu kuma ya yi shirya bai gama su ba sai ya kashe su daga baya dai zuciya sai ba da kwanta ne ba shi haka za mu kamala ya ne ya hishe su ya yi kyauta da su da annabi ce ya yi sallallahu alaihi wasallam in ji abin na na husaini dan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ama yuri baka ila ma la yuri baka ka da abin da ka sa ma shakka ka dawo ga abin da bai sa ma shakka tunda kana shakka kuɗin nan to te kai sadaka da su amma ka san da sani in ka gama su ba an ka gama sadaka da su sai ga wani ya to dan Allah jama'a ba wanda ya ga naira dubu ce ni na gane su ina suke ka ce to in kana da su ka bashi in ba kada ka ce to bari rana ka da dan na azaban ganin ka ni sadaka da su yanzu sadaka ta zama taka ba ta shi da ba shi sai ka ga ta ci gaba Allah ga wannan mace ake biya azumi na bara bata ranka ba da na bana saboda juna biyu kuma ba ta iya biyu da nan Allah ta mana ya zaki sadda ta samu dama sai ta ranka sadda ta samu dama sai ta ranka duk wanda aka bi azumi eh, yana da lalura ta hana mai ranka to in lalura ta kushe sai ya ranka ci gaba Allah ta mana mutum da yana dauke da azumi sai ta tsoro har mai ya fito mishi ya abu da sai to in dai wanda ka faɗi da gaskiya na tsoron na wannan bai da matsala in dai wanda ka faɗi tsoron na amma da injin daɗi na ya kawo shi azumi 61 a sai tambayar mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman da wani fi sabi da lahi akan matsaloli daban-daban Allah da malam Allah kamata ya hukuncin wanda ya wanka da sabulu mai kamshi ko kuma turare wanda ya zama tu'an mai kanshi ko wanda ya kanshi Allah kamata yana da zira eh, hukuncin wanda ya sa kaya abin na turare ko toka mai kamshi wato eh, hukunci ne wanda ya bi suna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi annabi koyo shi yana kulawa da abubuwa masu kamshi da azumi da lokacin da babu azumi an ce in ya fi hanya da sa in kato da marici kana jin kamshi ne to wanda dai ya ce ɗabi'a ta koyi da annabi to ya aikata alheri kwarai kuma zai samu lada babba kada ku karanta jikinku da azumi da lokacin da ba na azumi ba duk ba a son kazanta so ake a wanka shi azumi abinda abbai so cin abinci da rana ko shi abinci da rana shi azumi bai so amma dai don mutum ya kawata jiki ne to musulunci na son kowa ya kawata jiki ne kuma ku kawata jikin ku sa turare mai kamshi ku sa toka mai kamshi ku yi wanka kuma ku shahi jikin duk wannan bai da matsala Allah ya taimake mu yi salati da sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wa hadaka la sharika laka almanna badi as-samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya dal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya dal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana kuma ka ƙara mana imani kuma ka ƙara mana tsoronka kuma ka ƙara mana ibadarka kuma ka kara mana ikhlas muna roƙonka Allah saboda darajar sunayenka Allah ka gafarta mu kuma ka gafarta mu uwayenmu kuma ka gafarta mu iyalinmu kuma ka gafarta mu zuriyarmu kuma ka gafarta mu danginmu da malamanmu da masoyanmu baki daya saboda ka Allah duk abin da kace mai komi na na ka taimaka mana mai shi saboda kai ba don kowa ba duk abin da kace a bari komi na na inda kai kace a bar shi ka taimaka mana mu bar shi saboda kai ba don kowa ba saboda